بسم الله الرحمن الرحيم سنن الله مي رحمة مي جن قي والسماء ذات البروج ina rantsuwa da sama ma'abociyar buruji-buruji manzulolin taurari. Wal maw'ud da rana a bar alkawartawa. وشاهد ومشهود da mai shaida da kuma abin yi wa shaida kutila ashabul الأخدود Allah an ci ma'abota rami na azabtar da muminai النار ذات الوقود ramin wuta mai ruruwa إذ هم عليها قعود yayin da suke zaune a gefenta وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الهال سو سنا كلن أبين دسكي أي كتاوا ومؤمني وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد babu ko abin da suke tuhumar su da shi sai don kawai sun yi imani da Allah mabuwayi shayabo الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد wanda yake da mulkin sammai da ƙasa Allah kuma mai ganin komi ne إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا lallai waɗanda suka azabtar da muminai maza da muminai mata sa'an nan ba su tuba ba. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق تو سنا دا عذابر جهنم سنا كما دا عذابر كونا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير lallai waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka nagari suna da gidajen aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu wannan kuwa shine babban rabo inna batasha rabbika lashadid lallai damƙar ubangijinka tabbas mai tsanani ce. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Lallai shi Allah shine yake farar da komai yake kuma dawo da shi. Wa huwa al Shi ne Shine kuma mai gafara mai kaunar bayinsa na kwarai. Zulla arshin majid. Ma'abucin al'arshi mai girma. Fa'alun lima Muhammad. mai aikata abin da yake nufi hal ataka hadithul junud shin labarin runduna ya zo maka fir'auna wa samud su ne fir'auna da samudawa بل الذين كفروا في تكذيب a'a su dai waɗanda suka kafirta suna cikin ƙaryatawa ne Wallahu min wara'ihim Allah kuwa yana kewaye da su da iliminsa da ƙudurarsa. Bal huwa ƙur'anun madid. A'a, shi dai ƙur'ani ne mai girma. Fi lauhin mahfuz. A cikin lauhul mahfuz.